قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف وإن يعودوا فقد مضت سنة الأولين ya kai wannan manzo ka ce wa waɗanda suka wa Allah da manzonsa daga cikin mutanenka in sun kame daga kafircinsu da Allah da manzonsa da kange wanda ya imani daga tafarkin Allah in sun yi haka Allah zai gafarta musu abin da ya gabata daga zunubansu saboda musulunci yana rushe abin da ya gabace shi idan kuwa suka koma zuwa ga kafircinsu to sunnar Allah ta gabata a cikin mutanen farko idan suka karyata suka ci gaba da kafircinsu zai gaggauta musu da uquba.